Assalamu alaikum. In sha Allah bidiyon mu na yau zan nuna mana wani website mai matuƙar amfani. Wannan website ɗin amfanin shi idan zaka ka sayi waya ne. Idan kana so ka sayi waya kuma ko zaka tantance tsakanin wayoyi yuwi guda biyu ko kuma sama da biyu, in ka je wannan website ɗin zai taimaka maka. Da farko ka shiga browser ɗinka sai kayi yi searching GSM Arena. Idan ka shiga GSM Arena zai baka wayoyi da dama, sabbin wayoyi. Ko wani kalan waya ne in dai a duniyan nan take akwai ta a cikin GSM Arena. Za ka iya ka yi sacin ganin wayoyin da suke, suke wannan suke tashe yanzu za a ce. Za ka iya shiga ganin Samsung Galaxy S23 Ultra nan. Za ka iya sacin ɗin waya kana so ka yi misali kana so ka yi comparing iPhone let's say iPhone 14 Pro Max. Ga nan properties ɗinta nan a nan, ga nan price ɗinta a Amazon ma a AliExpress kake so ga price ɗinta, ga nan bayanan ta nan network ɗinta, lokacin da aka yi launching ɗinta, body, display platform, memory, main camera komai na wayan gashi nan a nan. komai. don kuma in kana so ka yi comparing ɗinta da wani waya, kana so ka yi ka tantance da ita da wata waya wanne ne suka tafi abin nan. Nan sai ka yi searching misali da samson kake so ka yi misali samson S22 Ultra misali kake so ka yi comparing, kake so ka yi bambance bambance to nan ga wannan ga bayanan wannan, wannan ma ga bayananta a nan. wannan ga kuɗinta wannan ma ga kuɗinta. Ga RAM wannan ma ga RAM nata. To wannan ɓangaren na iPhone wannan na Samsung. Sai ka gani ka zaɓa ka tantance ka san wani kalan waya ya kamata ka siya. Ga shi nan duk bayanan wayan a nan wajen. Sai ka tsaya ka gani wanne kalan waya ne ya kamata ka siya. Shi amfanin wannan website ɗin kenan. Kuma in ka yi subscribing newsletter ɗinsu duk wani sabon waya da ya fito za su dinga ma alerting cewar ga nan wani sabon waya nan ya fito.